yanzu da aka ce an riga an samu gayu irin kowa yana abin da ya ga dama da saki ga duniyar ta ta lalace so kin gane normal ne amma da Allah ya gayan nan da gaske ba yana zuwa gurin ki ne serious ba saboda dan gan shi ba <laughs> na ga ya dan hada hankali na dan tashi kai baby ni ba kai ka san fa kai kadai nake kulawa kai kadai nake so baby ba zan kula na ji da kai kana ji da ni <laughs> Thank you, baby. baby, o seni. No baby. Durmaya da kereke çıkayım. Neden kiravata in only one minute. Baby, where are oh, Sorry, one minute. Ne ko? Ah, ya kanan ma Yo, what gobe eh. Ooh. Mm. karanta ba ki bai karanta ba ki nan yana gayi saka ya shigo da ma eh, ana mana kashi a gurin nan ka sani ko ba nan eh to yau gashi nan Allah ya kawo shi yake ba duk kashin da aka shi ne yake yi in ba shi ne yake yi ba yau yana to wata mu addu kai waye wannan ne nan kake mana kashin ne ba ka san ana kashi a gurin nan ba hmm? Allahu akbar madurin wannan kai ya sa wannan gayan ya raina mana hankali dan kuna ma kutin madurin wa wannan ya mara wa musulmi mai gaba kenan kada takalmi ake sallah ka ko wanke kashin mai ba ko wanke kashin bai ba ka ga sallah yake a haka dan kuna ma ko mun wannan ga ko mun shi ko mun shi mana dan kuna ma a ah, ko mun shi yau sabuwar kwaciya za a yi mai dan kuna ma ko mun shi nan a zo nan mana ai mai kai ya tashi mana wani sallah yan wajen kai ya guri yau kwana tara baka sani dan kuna ma dawo ne zo ka zo mana kai na'am ah dawo nan Allah ku ya zo nan zo nan zo nan eh? kai gani matsatan warin kashi kake matsatan matsatan warin kashi kake matsatan warin kashi kake da nan ka dawo nan na ce maka mana kai ka dawo nan warin kashi kake eh dawo nan wajen kai baka ga abin da aka rubuta bane a nan ba ga rubuta an hana kashi a wajen nan ba cire gidan tsinka ka gani ba ga rubuta an hana kashi a gurin nan ba la ila Allah wallahi tallahi gashi na gani amma kuma wallahi da haɗin ce ban gani ba wallahi ku ya guri ok haɗin ce ban gani ba amma ya kaga ke ɗin ko kaga ke din buɗe idan ga ba ga ke din ba <laughs> wallahi ke din ma dan bushi bushi ta mu saboda wallahi nono na sha da kifi ciki na ya baci wallahi <laughs> oke dan kuna ma wannan ga kaciya za mu mai ko yi mai kaciya wannan a cikin da kaciya ta aka haifan wallahi talla ku tambaya a gidan magani guda nawa aka yi ma guda mu ai daya ake yi to dan guda takwas za yi ma takwas sun ce dama aka mun ai takwas aka yi ma to mu ana shan mu tara ake yi bude mun shi bude ta dan Allah ku ya koyi ka can nan an riga an yi min ina da tika can nan da yawa a cikin na kan haɓar liɓalin duk an yi mun ku ya koyi an yi min gajiya wai to gilasin ya ka gan shi mutumi na. kai wani irin gilas mu za ka raina hankali ka ce wani gilas ke kowa ya nan ya zo na shi mai zo ya mana kashi a nan wajen baby kashi kuma kashi mun za ka zo ka yi waya kuma ka zo kana kashi ah, kashi ya mana wallahi ba wai ga dan kuma ta tukunna baby zo ki ji mana ba wai na samu na yi kashi ya na ganka dan karɓar mana lambar baby mai ko ai za mu yi amfani da tunda na san baby za ta dinga zuwa ai dangul lamba ta ah. ka kira wannan ba musulmai ka ba Allah na haka je baby ka jira baby ai zero zero eight zero triple six. Me triple six. Shida shida so takwas. Uku so takwas. Sai mai kuma. so biyar. so biyar. Eh. wata zero eight Malam nan take specialist da yi. Ya za a yanzu ya lamba ta nan an karɓar mulki. Vamos da ɗan kunama. Baby! Baby!